a wani zaman majalisar ministoci ne gwamnatin jamhuriyar niger ta kuduri niyyar kara ma mata guraben mukamai na zaɓe daga kashi goma sha biyar zuwa ishirin da biyar na naɗin mukamai daga kashi ishirin da biyar zuwa talatin hakan ya biyo bayan kokawar da koyaushe matan ke yi na maida su saniyar ware a fannin naɗe-naɗe da riƙe mukamai alhali su ne kan gaba wajen ayyukan zaɓe da ayyukan siyasa yayin da aka bar su da kashi goma sha biyar na rike mukamai matan sun koka da yadda ake amfani da su a wajen siyasa da kuma yakin neman zaɓe da sauran abubuwa wannan ƙuduri da gwamnatin ta ɗauka ya da tsiman ƙungiyoyin mata da dama inda suka ce an daɗe ana musu taleko ta koma hajiya aisha tulawali wata kusa ce a ƙungiyoyin mata na nan da magaran ta yi bayani kamar haka Allah sa kuma ya bayyana ya zamanto za a ci more shi ya zamanto kwaɗin da yin a gama su gaba ɗaya addu'a da muke kenan mun ci magurin haka muke so da mamma a ringa yi ana ƙara mu. Lokuta da dama ana samun ƙarancin adadin mata wajen zaɓe, siyasa ko kuma naɗe-naɗe. komi Hajiya Aishatun za ta ce. Eh to, duk yanda ake akwai limbiya-limbiya da ake ma mutane, wanda sai ka gani kamar haka dai wannan ƙa'idodi haka ƙudurin ya ce. amma kuma sai kaga an yi wani salon da mata har daga baya ana zuwa kotu da sauransu shine muke so kenan wannan maganar da waɗanta da yinta su je tare in ka ɗauki fannin kamar zaɓe mata su suke kamfani mata kuma suna ba da candidature muna saccem republic a ce ana koma baya bisa irin wannan a gaskiya su ma masu jagorancin ya ce su duba su gyara kuma mata mun ga abin da suke iya yi ba abin da ba sa iya ba kenan dan me ba an ba su ba matsayi mai karfi amma yanzu kan mage ya waye an samu farmasiyon da yawa mata suna bi sau da kawa kuma su ma kansu mazan an dan waye musu kai yanzu an kwatanta musu cewa duk listikin da bata yi respectan wani ba ta bi ba ka'ida an zubda ta ita ma dai madam mumina ta hukumar kyautata rayuwar mata ta nan da magaran cewa ta yi yanzu fa kan mage ya waye wallahi mu a matsayin mu na ɗiya mata mun fi kowa jin daɗi bisa wannan abu saboda abu ne yau wanda muke jira ba yau ba ai a da kishi goma sha biyar ne aka ba mata ta hanyar zaɓe mata suna tururuwa suna shiga cikin abun ganare sukan zaɓe kowanne farti na siyasa akwai ƙarin mata ciki muna addu'a wannan aya doka a rantaba ta don mu mata mu samu mu ma abin da muke so ko su mazan za su mutunta yadda za a samu ci gaba ganin cewa a koyaushe suna mai da matan baya Yo mi sai hana maza su mutumta shi. Yo samun namu na wane ne ba na mazan bane tunda ba inda zan mu kai shi. Kuma muna fata nan zuwa ɗan lokaci kenan nan zuwa dubu biyu da ishirin da ɗaya wannan ƙarin iya tabbata kamin a ce a fara wani zaɓe muna son mu kai eh, kunnan doki hamsin hamsin. Yiwuwa man zai yo su ne ne zaɓen mu ne ho zaɓen mata. duk inda aka je kuri'a wace ta yawa ta mata ce da yara fatan kungiyoyin matan majalisar dai ta rattaba hannu in ji su za su san yadda za su tsara kansu don su cimma burinsu. ai bin kyaliya tun da yanzu deja sun yarda kudirin za a ɗauke shi na in asambili ta yi adapte president zai promulge mun san babu matsala to wannan in ta zo kuma zan mu bi sau da kafa a kungiyance zan mu yi abun babu zancen wannan dan wannan fannin siyasa wani a'a shine mata ne su tattaru tunda kungiyoyin mata yawa gare mu sai dai babu haɗin kai ne to wannan gama mun gano da irin wannan rabuwar kawuna ita take kama na hatsari kina yanzu duk yanda za a gangama azumi mu samu mu ci gaba da a yi respectan abin da aka ce bi ka'idar da aka tsida wannan shawara gwamnatin ta mika ta ga majalisar dokoki don ta duba ta kuma rattaba hannu kafin nan a aiwatar wannan kuduri dai ya shafi dukkan matan Nijar ne Tamara Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar.